うん To kai tsaye ina nan gadar AYA inda ya hada kasuwa da kuma tashar motoci da mutane ke shigowa daga can jihar Nasarawa da shiga cikin birnin Abuja. A nan gurin na da dadadden tarihi inda aka taba kai hari ko a kwanakin baya kuma na zanta da wasu daga cikin mutane a nan gurin shin wasu matakai suke dauka game da wannan a takarda da ke yawo da ya fito daga ofishin jakadancin Amurka game da harin da ake tunanin za a iya kawo nan babban birnin birnin tarayyar Abuja. Ku biyo ni don jin ra'ayoyin mutanen gurin nan. Sunana Abdullahi Nasir. A gaskiya babu wata fargaba da nake ji a matsayina na talakan ƙasa wannan fargaba zan ji bayan a lokacin da aka kawo hari da yanya da ma sauran gurare. Ai ma an riga an sanar cewar kamar yanzu ne mafi yawa aksari DSS suna sanar da cewar a aksari za a kai hari guri kaza ko kuma sun ba da rifoto kaza. Ai mafi yawa wani lokacin kafin a kai hari ko kafin abin akan iya fitar da wannan rifoto amma wannan baya hana jama'a su har harkokin su na yau da kullum kan yan Najeriya wannan ma tsoro za su ji na za a kai hari guri kaza za a kai hari guri kaza illa ya kace wannan wata irin sanarwa ce wanda yake da ma riga an saba da ita wannan suna na dan Juma Yusuf wannan dan Juma kana da masaniya akan wannan takarda da ke yawo a kafafen yada labarai eh ina da masaniya saboda na gani a kafofin watsa labarai haka suna faɗa gaskiya mun ba mu ji tsoron komai ba ba mu ji tsoron komai ba gaskiya da abin da muke gani gaskiya abin ba zai faru yadda suke magana akai ba mm. saboda me yasa kace haka to saboda dai gaskiya wani sa'ili za su za a faɗi abu ne amma abin ba zai yiwu ba ne. Babu wani mataki da kuka ɗauka don kariyar kai? Mu a nan idan irin wannan abu ya samu akwai matakan da muke ɗauka muna kallon mutane waɗanda za su shigo da wasu jikunoni ko wani abu haka wanda ba mai da shi ba za mu ce ba za mu aji ba sannan in mun ga mutum ba mai da shi ba yana da wani abu haka a jikin shi za mu ce to gaskiya ba mai da shi ba. na Abubakar Yusuf kuma ina bibiyan midiya tun jiya na ji har ma aiji ya ce kar mu tsorita kuma har ma na ga kusan operation sun fara yawo a gari kuma ni ma ina yana cikin sa ido da sauran al'umma mun Allah da mun san ba abin da zai faru a ƙasar mu Allah da Allah zai ba mu a ku bangaren akwai wani abu da kuke wajen kare kai ba a na talakan ƙasa akwai dai abin da zan iya na farko ina attention din ni kaina sakon na ga abin da bai yadda ba zan iya bi security report wanda ga zai iya ɗauka ko kuma wanda ya fi karfin sa kuma shikenan sai mu barwa Allah wannan sai addu'a kuma daga baya masanin al'amuran tsaro a Najeriya Yahuza Ahmad Getso ya shawarci 'yan ƙasar baki ɗaya da su yi taka tsantsan game da bayanan da ke fito fitowa daga ofishoshin jakadancin kasashen ƙetare a ƙasar. Na farko su yi taka tsantsan da wasu daga cikin bayanan da suke fitowa daga ofisoshin jakadun kasashen waje saboda waɗansu dalilai da muke da su da hujjoji na cewar su kansu ofisoshin jakadun kasashen wajen suna ba da wata gudunmuwa ta kai tsaye da kuma ta bayan gida ta fuskar samar da matsalar tsaro a cikin gida sakamakon ba da dama ga kamfanoninsu na su waɗanda suke samun kuɗaɗe karkashin wato sama kirkiran makamai da suke yi domin dole sai da rikice-rikice a kasashe masu tasowa irin Najeriya sannan waɗannan kamfanonin nasu za su iya yin ciniki. kuma su samu kuɗaɗen shiga wanda za su amfana da su. Tuni dai hukumomin tsaro a Najeriya suka sha alwashin ɗaukar matakai na ganin cewar ba a samu wani hari ba a Abuja da ma sauran jihohin da ke da iyaka da babban birnin tarayyar ƙasar Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.